Malam Muntar Sale shine sakataren yada labaru na kungiyar makafin arewacin Najeriya kuma ya ce suna da matsaloli. Alhamdulillah na farko mun ji daɗi da har majalisar ɗinkin duniya ta tuna da mu na ƙasassu mutane ne ta ware mana. To amma sai dai kash ba nan gida ke saƙa ba. Yanzu kawai wade mu a nan Najeriya. A yanzu haka magana ma da kake ji mun riga mun bayyanar da mutanenmu su zauna su yi addu'o'i a bisa halin da suke ciki hali na la wala quwwata illa billahi al ban gane ba eh, ai na kasassun Najeriya na cikin wani hali saboda yanzu abin da nake magana da kai yanzu haka akwai nakasassunmu wanda an kai su an kulle wani gida a nan buhari an kai an kulle a lagos an kwace mana makarantu a kano ire-iren wannan abubuwan su ne yanzu muke ma ba musamman ina muka sa kanmu ba mambadin gwamnatocin jihohin arewacin najeriya su yi doka cewar lalle a inganta rayuwarmu sai kuma suke doka a ƙara nakasa rayuwarmu. Wacce babbar bukata kuke da ita musamman ta yin amfani da wannan rana? Gaskiya babbar bukatar da muke da ita. Kiran da muke da nakasassu na duniya mu kam da su zo su ta yaƙi a Najeriya lallai ne mu kam muna cikin wani tarko. Kuma abin da muke kira nakasassu su sani namu na Najeriya yanci ba zai yiwu ba a kan gado, yanci ba zai yiwu ba a tebur, yanci ba zai yiwu ba da lalama saboda haka kiran da muke da gwamnatocin Najeriya da su yi doka cewar a hana membobin musibara. billahi lazi ba mu yarda da wannan ba ba ma kuma tare da wannan domin ba su dokar da ta inganta rayuwarmu ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.